كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها duk abin da ambatonsa ya gabata to ya kasance mummuna ne abin hani ne a wajen ubangijinka ya kai mutum Allah baya yarda da mai aikata shi yana fushi ne da shi